قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون sai shugabanni da jagorori cikin waɗanda suka yi girman kai daga mutanensa suka ce wa waɗanda suka rena daga muminai "Shankuna ganin cewa salihu manzo ne na gaskiya daga Allah sai waɗannan muminai masu rauni suka ba su amsa suka ce masu ai mu mun yi imani da abin da aka aiko salihu da shi mun gaskata mun yarda mun miƙa wuya har ma da shari'ar shari'arsa muke aiki